zai waje da ciyar a wannan a yi musalla in wani abu ya yi saura sosai ya fidda zakatun fitiri amma in ya zan bai da wani abu bayan ya fidda abincinsa to wasu kenan ba ta waje ba a kansa kun gane to wanda yake ta waje ba a kansa in bai fitar ba to don a lokaci ya wuce duka tana nan a kansa ta zama bashi ko da yaushe zai fitar da ita kun gane jiya wani ya tambaya ta waɗanda na wuce باوكاي مسؤول وباطل باطل هذا يعتم ولا تقبل إلا لفقير مفر المسلمين باع باير دعوت سيدة متن بيوكا وفقير كو من كو مسكين وتوفر المسلمين أشي باع باع متن دي فقير ياتي كما باع ديان باع ديان من بيكا باع ديان مؤلفة قلوبهم بيكا سيدة فقير المسلمين كوا كن gane ina ne wa hiya sa'un wato abin da ke fitarwa nan sa'i daya wato mudu hudu min galibi ko ta baladi ana fitarwa daga mashi jayar abincin mutanen gari alal muslimi da kurmi bisa ga musulmi wanda adda wato al-mukallafi a'a to wato na ga da yace wata wanda an mai baligi tana da ba a kansa almusu da an nauki shi wa an manta da na katu wata mutum ya fitar sa da wanda yake wajibi ya ciyar da shi min musulmi daga cikin musulmi khasatan kawai wato kenan in yana da ƴaƴa ƴan ƙanana waɗanda ba su da dukiya zai fitar musu haka nan matarsa zai fitar mata eh, uwa da uba in ba su da yana fitar musu amma in suna da bai fitar musu ko kuma da mutum na da bayi musulmi zai fitar musu amma bayi waɗanda ba musulmi ba ba a fitar musu kun gane wanda ke waje ba ka ciyar da shi da sharadin ya zama musulmi eh. Eh. ba gida ake dubi ba abinci ake dubi ka gane to in yana da abinci shi kenan a ba su in ba da abinci a ba su ko da yana da gida hmm. Hmm. Ah, in yana da ƴaƴa masu ciyar da su shi kenan. Hmm. Ah, bil karabatu ko ya ta waɗanda yake wajibi mutum ya ciyar saboda zumunta kamar ɗaya yake ko da bauta shi ne kana duba kamar bayan mutum ko da wanda an ɗora kan sani wani gari ma ko kuma da wani su kajar jiya wato kenan yana ciyar da ita da zaman saboda ita matar shi ce to kuma sai ya fitar mata wa haɗin ha haka ne yaron da ke mata aiki tunda wajibi ne ka bata yaron da zai mata aiki ka ci yaron ko ka biya shi kuma ya fitar mata amma kamar irin khadiman yanzu da yake albashi ake musu ana biyan su wannan babu wanka kun gane to wa in kana maliyatan ita mace ko da tana da wadata duk da haka ana ana fitar mata domin ko da tana da wadata ba za ta cikin wadatar ta ba sai dai mutum zai zai ciyar da ita kun gane wa qaulina alal muslim wato da yake akan musulmi da min al kafira ashe banda kafiri in kana da bawa kafiri za ka fitar masa warra ke tsayar musu da haka nan bawa shi bai fitar kansa wal musu da haka nan wanda yake ba ya da in ya da abinci yi sha ba ya da ba ya da saura shi kenan ta faɗi amma in yana da saura sai ya fitar ko da bai sai da sa'i ba sai dai sa'i shi ne maximum shi ne mafi yawan abin da mutum zai bayar kuma makaruhi ne don kana da wadata kan ƙara ka ce mu kai ba da sa'i bari ba da sa'i ne kun gane eh minimum da iyaka abin da ya rage ga abin sa sai ka ɗaya da abincinka abin da ya rage in mudu guda ne ka bayar haka ne ko? a'a mai rantsa azumi shi wannan daban wanda ya jinkirta da ramu azumi har wani azumi ya wuce ko wannan kafara ce ai ba ba zakka ba ce ta gani tara ce wannan wannan ko ba tara ba ce ibada ce Oh. ترك هذا ترك هذا والبابي بيسا كان بابي بدا yanzu muna maganar zakatun fitri ga wanda ya azumi ko ko musulmi wani ko da bai azumi ba ka gane to wanda ya bar azumi bai rana ba har wani azumi ya komo an ce lokacin da zai rana zai bada mudu wannan ba zakatun fitri bane abin nan musamman ne fafa ko bai yi azumi gaba ɗaya ba in lokaci ya zai a'a wannan abin biya daban ko da ba sai in ya bai lafiya bai sami azumi ba zai biya ba sami abinci ba sami da ba shi ba shi ba shi kenan da mutu gaba ko fa in halafu da ba ake nufi da matsatsi ko an qutu yawmi fi sa man da da rage na sabar da abincin yin sa wala ajid bi in zuwa in mace ba ta da idan mace ba ta da ba ta da miji zai yi mata zai fakiriya ko ta zama miskina in an ce abin musulmi za ka ce banda musulma hmm? amma sai ya kamata ka yi wannan tambaya in ba ka da mudin sai mutum ne ta wasu ne a haɗa hannayen ka biyu haka in sun cika shi an mudu ɗaya kudu da shi shi a sa'i. ya danganta da irin in mu bi na shari'a ka cika ka shahi ka gane mu ci gaba ko